Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. yayin da gwamnatin najeriya ta mai da hankali kan yadda za a bunkasa noman tumatir a duk faɗin ƙasar yadda za a daina shigo da kowane irin tumatir babban bankin najeriya da haɗin guwar kamfanin tumatir na dangote sun kaddamar da wani shirin ba da bashi ga manoman tumatir a cikin shirin namu na wannan makon wakilin mahmud ibrahim kwari ya tattauna mana da manajan darakta na kamfanin tumatir na dangote da ke kadawa a jihar kano wanda ya mana ƙarin bayani kan shirin da suka kaddamar na tallafawa manoman tumatir Mahmud Gareka. Cikakken suna. Abdulkarim Kaita. MD Dangote Tomato uh, Factory a Kadawa, Kano State. Um, yau ka ce za ku kaddamar da rabon iri na ga manoma da suke samun muku da wannan tumatir. Um, ya tsarin yake? To tsarin shine ana so a gaya za a bunƙasa noman tumatir a ƙasar nan gabaki ɗaya. Yadda za a daina shigo da kowane irin tumatir a sannan. to a dalilin haka ne muka kafa wannan masana'antar in manoma sun noma tumatir maimakon a bar su da shi ba kasuwar da za su kai mu za mu ansa za mu saya da daraja daga wajensu mu sarrafa shi to sai muka lura da cewa manoman nan noman tumatirin da suke yi bai ba su isasshen tumatir da za su samu amfani ingantacce to sai muka ce to bari mu za mu shigo da ingantaccen iri wanda zai linka abinda suke samu da irin da suke amfani da shi to a dalilin wannan ne muka kafa wannan greenhouse da ake renon iri a irin nan da za a rena a nan mai inganci ne kuma zai ba su ton arba'in a kan kowace hekta karanci kenan da in sun irin nasu da suke amfani da shi bai wuce tan goma a hekta so wannan zai mutum zai iya samun tan arba'in ko saba'in ko sama da haka haɗari da wani abu ana samu so shi yasa su gwamnatin tarayya ta hannun bankin najeriya suka ce to za su cbn za su tallaba mu manoma su ba su bashi mu murene iri su za su biya a ba manoma su kuma manoma in sun yi tumatir yayi za su kawo mana mu kuma mu saya mu biya su to da wannan kudin da za mu biya su kuma za su biya bashin da banki ta bada Um, kamar idan na fahimce ka wannan iri da za ku baiwa manoma yana daga cikin bangaren bashi da shi bankin cbn ya baiwa manoma kenan eh yana ciki eh kwarai kwa don abinda cbn ta ba manoma ta ba su duk kudin aikin gona da taki da noma da komi da kudin wannan iri da za mu bada saboda haka duk wannan za a ba manomi to idan eh, me ya shigo da ku da ku masu saya ne misali me yasa ita eh, hukumar bankin cbn ba ta ba wa manoman shi wancan iri kai tsaye ba misali kuka shigo zancen ba da iri me hikimar hakan to hikimar ne kamar yadda na faɗi ɗazu shi tumatirin da ake sarrafa a ma'aikata irin wannan daban yake da irin wanda manoma suke shukawa kuma yana da tsada saboda haka renon shi kuma yana bukatar wasu abubuwa wanda ba za ka iya yin su a waje ba sai a cikin greenhouse so shi yasa dole sai wanda ke da wato irin gonan nan ta musamman da ake ta renon iri eh ta renon iri to shi yasa shi wannan irin nan ake renon shi shi yasa ba za ka ba manomi Ah, irin ba ya je ya shuka da kanshi sai kare ne shi ka shuka ya fito yawwa mm. yadda manomi kawai da ya balaga kai wani ya balaga mun ka shuka bai wuce sati uku ya balaga sai a cire shi sai a kai shi gona a dasa mm. to in ka dasa wannan ka tabbatar cewa eh ka dasa ingantaccen iri ba zai mutu ba ba za ka yi asara ba ga kuma irin yabanyar da za ka samu su ga wannan manomi bai da wani fargaba kuma in ya rigi ga inda zai kawo a biya shi kudin shi take. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Abdulkarim Kaita da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar mu manta baya shi ne ci da mu,